bayanai masu tushe daga hukumar kare lafiya ta jihar da ya kimanin mutane biyar suka mutu a sahu uban dawaki da ke cikin jarama da rumfa sakamakon cin abinci da likitoci suka ce bincike kadai ke iya tantance ko ci irin guba ce malam usman hassan darakta na wucin gadi a hukumar kare lafiya ta jihar da ya tabbatar da haka to a takaice abinci ne na kari a kai a cikin wani iyali kuma duk iyalin yawancin duka suka ci abincin har mutum biyar sun rasa kuma shidda an samu an ɗauko su an kasu ofitalkin eh, maraɗi sunan nan ajiya yayin da suke rama a matsa suke kwarai amma yau kin lahiyar nasu da dama kwarai da sauki sosai ku likitoci abincinku me suka ce eh bincike ba iya cewa ga abu amma dai akwai abubuwa wanda sai an yi bincike mun ɗauki abubuwan da ya kamata mu yi binciken za mu aika su busa laboratoire da za a yi bincike laboratoire ne zai gaya mana wace irin guba ce suka sha amma dai an tabbata ka guba ne a cikin abincin duka a cikin wannan barna da gubar ta yi wace ba tantance ba kawai yanzu mutane shida ke can gadajen asibiti babban birnin maradi ga ma daya daga cikin wanda abin ya rutsa da matar shi hada matasa amma dai gaskiya ni a kan ga abin sun kome suka ci ba sun dai cito amma ba sun kome suka ci ba wani lokaci suka ci ton zuwa misalin kare sha biyu mata wuce ana kusa yin sallah a zawar ina zamani aka kira ni aka ce mana je ga ɗayan magare na can ba su laha kuma na dawo matata zantar ita ma ba su laha sannu dai kauna ta da ta fara da yan nan dai dan babban magajin namu sai kuma mai bi mashi shi ma kuma ɗaya shi guda ta rasu sai kuma matar guda ita kuma kannanta guda biyu suka rasu ga sauran nan an kawo su asibiti da sauki yanzu a da sauki su samun kula daga likitoci a gaskiya suna samun kula don jiya gaskiya tun daga muhallin likitoci ba wanda ya bacci muna nan tare da su kawo da waya mutanen guda shida babbar asibiti ta birnin maradi likitoci suka ba da kula ta musamman a kansu darakata ibra bakare ya bayyana irin kokarin da da suka kawo ta fannin mu nan ofital abinda da aka yi duka eh, magunguna da wa'anda eh, ya kamata a taimaka vraiment duka mu muka dauke su eh, wannan allurar ruwa da ake karton karton yanzu dai muna cikin karto na hudu wa'anda aka sanya musu akwai wasu magunguna wa'anda ake ce ma diazepam saboda suna zabura suna kakkamewa haka don su kuma muna cikin fake na ubecin antibiotic da sauransu su don a zo a ba da wannan agaji sha'aibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar